kamar kamar sarkin k a t s n a ne ko sarkin k a t s n a ne ko sarkin k a t s n a ne sarkin katsina ne 正在吃啊，没边